a yau muna sha hudu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1437 a shine kuma a 21 ko ga watan biyar miladiya 2016 a duk da yanayi na ruwa da ake ciki mun ce za mu karatu a haka din makasudin shine idan ko dubi yanayin lissafin idan ba mai karatu yau ba to kuma babu ranar da zamu rufe karatu rana asabar mai zuwa malam musa yusuf ne to kuma asabar ta sama bai wuce sauran kwana biyu a fara azumi ba to kuma tunda ina kusa na baro gidan already shi yasa na ce mu zo mu yi koya dai mu taba ya zama mun rufe an san mun rufe wannan shine makasudin da haka ba wani dogon karatu ma zan yi ba insha Allah a ci gaba da karatunmu na littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha na shak muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala muna cikin kuma abin da ya shafi karatuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin salloli za mu tashi insha Allah yau kan al-qira'atu fi sunnatul maghribi abinda manzon Allah yake karantawa a cikin sunna ta magarba ma'ana sallar da yake ta nafila bayan magarba sallallahu alaihi wasallam malai yace wa amma sunnatul magharibi al ba'diyya yace amma sallah ta sunna ta nafila wacce manzon Allah yake ta magarba amma al ba'diyya lafazin al ba'diyya kenan wacce ake yi bayan magarba din ba kawal magharibi ba domin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi nafila kafin sallar magarba kamar yadda manzon Allah ya ba su umarni umarni wanda ba na wajibi ba yace sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sai manzon Allah ya ce liman sha'a ku sallah kafin magarba ku sallah kafin magarba ku sallah kafin magarba sai ce ga wanda ya ga dama ta yake nan akwai nafila qabla al-maghribi shi yasa ya hadisin Anas dan Malik sabon manzo Allah sukan yi gaggawa wajen samun ginshikin masallacin manza Allah domin su sallah kafin sallar magarba din bayan an kira sallah kuma musamman dama manzo Allah ce a kullu azanaini as-sala tsakanin kiran sallah da ya kama akwai sallah to ita wannan ba waccan bace wannan wacce annabi yake ne bayan an yi sallar magarba ne kamar yadda da yawan ku sun karanta hadisi na Abdullahi ɗan Umar da hadisin Aisha rawatib da manzala yake akwai nafila raka biyu bayan me bayan magarba to shine malai yace fakana ya qara'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad a wannan nafila din ta bayan magarba manzo Allah yana karantawa a cikin su raka ta farko qul ya ayyuhal kafirun bayan fatiha ta biyu kuma yana karanta qul huwallahu ahad wannan a hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Nasa'i da al Makrisi wanda hadisin hadisi ne na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda da yake cewa ramaktu salatan nabi sallallahu ko ramaktu nabi sallallahu alaihi sallam a arba'an wa ishirina marra au kamsan wa ishirina marra yake cewa na kiyaye na kula na kiyaye daga manzan Allah su 25 ko 24 annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya qara'u fi rak'ataini ba'da qabla subhi wa rak'ataini qafa ba'da al-maghribi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad yake cewa ya kula da sallar manzan Allah yana karantawa a raka'a guda biyu da yake yi kafin sallar asubahi rakatul fajr kenan da kuma raka biyu da yake bayan sallar magarba mun dala yana karanta wannan surori din qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad wannan ruwaya ibnu nashr yayi inkarinta yayi inkarinta yace wa indi hadha ghairu mahfuz ya ce shi a gurinsa wannan ruwaya din gayar shaza ce kenan ya ce gayar mahfuz ba ruwaya ce ke yayi ba me yasa ya faɗi wannan saboda hadisin shi Abdullahi dan Umar dan Allah ya kara masa yadda wanda Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla zuhri raka'atayn wa ba'da zuhri raka'atayn ba'da al-maghribi raka'atayn wa ba'da al-isha'i raka'atayn sai cewa raka'atayn qabla subhi yace wa hiya sa'atun la adkhulu fiha ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa akbarani hafsa annahu yusalli rak'atayn kage yace annabi yana raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magarba raka'a biyu bayan isha sai yace da raka'a biyu kafin a asubahi amma sai ce wannan lokaci ne da bana shiga gurin manzon Allah saboda yana cikin lokacai guda uku ko da Allah ya ce talatu auratin lakum kaga akwai kafin sallar asubahi sai to a wannan lokacin ba na shiga gurin manzan Allah sai Hafsa ta ban labari ta ce manzan Allah yana yin raka'a biyu a wannan lokacin kaga in ka kalli wancan hadisin ka kalli wani wa an yi karo A nan kuma Abdullahi dan Umar ya ce ramaktu ya kiyaye ya bibiya ya kula sosai so 25 ko so 24 manzan Allah kafin sallar asubahi yana karanta a yana karanta kulli ayyul kafirun qul la ilaha a waccan ruwa kuma ya ce a lokacin baya shiga gurin annabi an fahimta akwai karo ko ba karo akwai karo tunda ya ce baya shiga gurin annabi kuma ya ce ya kula ya kiyaye shi sa shi bin nasar ya ce wannan ruwar a gurinsa ba mafuza ba ce amma sai malamin ka ce a'a abin da Abdullahi dan bare faɗa gaskiya ne ai zai iya yiwa a tafiye-tafiyen manzan Allah ya kula ya bi wannan diddigin ya gane haka tunda ai ita rakatar fajar har a halin tafiya manzo Allah yana yin ta rawatib ne manzo Allah bayan su a halin tafiya baka ruwa ce tabbatacciyar ruwaya ya ji manzo Allah yana karanta wannan kuma banda shi musamman kabala subhi din mun karanta ruwaya ta Abu Huraira ma ko ya ji annabi na karanta wannan kabala subhi shi kuma Abdullahi dan Umar yanzu ya ga mana ba'adul maghrib ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan yake karantawa da ruwaya ce tabbatacciya to sai sallah ta gaba shine salatu isha sallar isha ce kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u fi rak'atayn al-ulayn min wasat al-mufassal yace manzon Allah ya kasance a sallar isha'i a rako'i guda biyu na farko yana karanta wasadil mufassal ma'an yace in aka ce al-mufassal kamar yadda muka ta faɗa wasu ka ce daga hujurat wasu ka ce daga qaf duwal mufassal daga nan hujurat ko qaf zuwa ta sa'alun to duwal mufassal sun kare daga ta sa'alun suka ce kuma a a a, a zuwa wadduha nan kuma ausal mufassal sun kare daga nan kuma zuwa milal jinnati wan nasu ko nan kuma sune isanu mufassal to annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar isha yana karanta awsadul mufassal kaga daga an bai tasalun zuwa ina kenan zuwa buha wannan hadisin hadisin abu huraira ne wanda a can na kawo mana shi a wajen karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Sulaiman bin Yasar wanda yake cewa yayi ruwaya ne daga Abu Huraira shi Sulaiman bin Yasar yana cewa ما أشبه صلاة من هذا يعني إمام بالمدينة ya cewa bai ga wanda ke kamanta sallah fiye da wannan ba yana nufin wani limami a madina wanda limamin a madina lokacin abu huraira ne allah ya kara masa yadda kaga sai ya ce kana yi ulayni min az-zuhri wa yaqsur ukrayni wa yaqsur asra wa ƙasar al-maghriba sai ce mai wasu yatawassatul isha wannan hadisin ne ya ce yana tsakaita karatu a karatu sallar isha yana tsakaita shi yana karanta a almufassar din tsaki tsaki su manzo Allah yakan karanta kamar yadda kuma zamu ji a gaba inda manzo Allah zai wa Mu'az bin Jabal irin wannan umarni din sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam An-Nasa'i ya fitar da shi da Imam Ahmad da sinadi ingantacci yace fa kana taratan ya qara'u bi shamsi wa duhaha wani lokacin manzo Allah isha yana karanta wa shamsi wa duhaha hadisin buraida bin qusay haka ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi shamsi wa duha wa duhaha manzo Allah ya yana karanta wa shamsi wa duhaha a cikin sallar isha wa ashbaha min as-suwari da makamancin wa shamsu buhaha daga surori kaga makamancin ta irin suwan ne kenan irin suwal fajar ko irin su wallaili da makamantan irin su hal ataka su gashiya irin su sabbi su marabbikal al'ala. duk wannan makamantan wa shamsu buhaha ne to manzo Allah yakan karanta su kaga duk waɗannan in kun duba su suna cikin me diwar ko ausar duk suna cikin ausar mufassar Imam Ahmad ya fitar ruwaya din da Imam Tirmidhi kuma Tirmidhi ce ruwaya ce ko kuma hadisi ne hasan wa taratan wani lokacin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta bi idza sama'un shaqqat wa kana yasjudu biha wani lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar isha'i yana karanta idza sama'un shaqqat kuma wa kana yasjudu biha yanayin yin sujjada da ita a cikin wannan sura din idza sama'un shaqqat akwai mahallin sujjada ko babu akwai mahallin sujjada ko amma inda gairul malikiya ko inda gairul malikiya inda malikiya duk a cikin mufassal ba gurin sujjada wannan shine ra'ayin malikiya wannan hadisin hadisin Abu Hurairah ne shi ma Abu Rafi' shi ya ruwayar hadisin daga Abu Huraira Allah ya kara masa da hadisin da bukari da Muslim sun fitar da shi yake cewa sallaitu ma Abi Hurairata al-atma kamar yadda zo lafazin ce yace nayi sallar atma suna cewa salatu isha salatul atma duk da a ruwayar hadisin imamun Nasa'i manzan Allah ya dan nuna cewa su daina kiranta atma yace kada mutanen ƙauye su kautar da ku gabanin sunan sallar ku isha ko dinga ce mata atma amma ba yana nuna haramun bane ce mata atama ne shi yasa Imam Bukhari ya kulla mai cikin sahih Bukhari ya dinga kawo ruwa wata ruwar an ce atama wata ruwar an ce me al-isha dan ya nuna ma halaccin kowanne za a fara da aka sallar isha suna ce mata atama al-atama shine dare ya dan fara yin duhu shine atama tunda akan kai sallar isha ta kai wannan lokaci shi yace nayi sallar atama ita ce isha tare da Abu Huraira fa qara'a idza sama'un shaqqat sai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai ya karanta idza sama'un shaqqat fa sajada kuma sai sujada wace sujada kenan sujudu tilawa ashe kaga wannan da ya nuna kenan a sallar farilla idan ya karanta gurin sujada ya halatta kai ko bai halatta ba ya halatta sai dai ba muna cewa dole bane amma ya halatta dan Abu Hurairah anan a wata sallah ne a salatul isha ko to wani zai iya cewa kila ra'ayin Abu Hurairah ne zai iya yiwa ko wanda ya faɗa ka ce a'a wannan ai ba annabi ne ba Abu Huraira ne Abu Rafin yace fa qultu sai na ce ma hadihi me kuma wannan kamar yadda Abu Huraira ne kenan inkari sai Abu Huraira yace sajadtu biha khalfa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yace na sujjada anan a bayan baban Qasim sallallahu alaihi wasallam ba magana ta kare ba kenan magana ta riga ta kare yace kuma fala azalu asjudu biha hatta alqahu abu ce kuma wallahi ba zan daina ba har sai na sadu da shi wa baban ƙasar din sallallahu alaihi wasallam kenan wa ya ga yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi isa a a a imamu tirmidhi ya fitar da hadisi da ya fitar da hadisi sai ce hadisun hasanun sahihun sai ce wal amalu ala hadha indal ulama yace wannan hadisin hasanun ne sahihun ne kuma malamai suna aiki da wannan hadisi wal amalu ala hadha indal ulama malamai suna aiki da wannan hadisin cewa za a yi sujada a ina a nan gurin sawawun a sallar farilla ne ko a sallar nafila ne shi isa a za ka ga kamar a a a a a imam e, e, e, imam muhammad cikin muwaɓaɗinsa shi ma sai ce wa bihina a kudu wa huwa ƙaunar hanafiya shi ma sai ce da wannan za mu yi ruku kuma shi ne ƙaunar hanafiya har ma abul hasanatul lukunawi yake cewa wa bihi akan kulafa wa a'immatu salata wa jama'atu yace wannan shine abin da khulafa'ur rashidin suka riko da shi da ma a'immatu talata abu hanifa imam shafi imam ahmad ce wa jama'atun da malamai masu yawa ibn wahabin ya rawaito hakan daga imam malik cewa a nan za a yi sujjada amma ibn qasim da jama'a da yawa cikin almajirai imam malik sun rawaito daga imam malik ba za a yi sujjada ba domin kamar yadda na faɗa a farko su a gurin malikiya abu fassar gaba ɗaya ba gurin sujada su suna ganin a a guraren sujada na mufassal uwa an yi nuskin su suna yin hujja da wutar waya ta Abdurrahman bin Salama ya ga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya karanta ya zama un shakkat kuma ya sujada sai Abdurrahman bin Salama yake ce masa ra'aituka sajadta yace na kai sujada fi suratin a cikin wata sura yace lam aran nas yazdudu biha yace ban ga mutane suna sujada a cikin ta ba sai suka ce wannan ke nuna cewa Abdurrahman bin Salama ya ga gaba ɗaya wannan hadisin ba a aiki da shi duk mutane ba sa aiki da shi shi isa ma yawa Abu Huraira wannan inkari din da haka suna gani uwa hadisin an bashi kenan ba a aiki da shi da hadisi ne mansuki to amma kaga ibn abdulbar duk da ba ne sai ce ina magana mutane sun bar aiki in dai ya tabbata manzon Allah yayi duk da ba ya fi ka malikiyanci dan in kana neman wani suke kare imamu malik da mazhabin malikiya dole ka ce muna abdulbar yana ajin farko amma yace ina magana wani ya bar aiki bayan ya tabbata annabi yana aikin a ta riga ta kare kaga wannan ne yake tabbatar mana ana yin sujjada ana da haka sujjada abin da yake a isal mufassal ko abu fassal ya tabbata ba ma iya nan ba ana yin sujjada a suratul alaq iqra ana yin sujjada ana sannan kuma ana yin sujjada a ina a cikin isar kaga su a gurin malikiya a cikin mufassal anin a gurin malikiya ko annajan ba za su sujjada anan ta yi sai ce sujjada farko ma da aka fara ta tilawa to wannan kaulin na malikiya sun saba sauran malamai gaskiya kamar yadda nayi bayani yanzu duk gurin sujjada ana iya yin sujjada din wanda ya tabbata gurare guda nawa cikin alqur'ani gurare goma sha biyar tasad tasad ita ce Abdullahi da ba ta ce ba ta cikin azain me yake nufi ba ta cikin azain ma'ana ba ta cikin masu ƙarfi saboda ita ta sar kamar menene kamar ana hakaito kamar annabi dawud ne wani abu ya yi ta to ko ita bara cin aza'in sai dai a yi dan ne dan koyi da waccan sunna din kawai amma ita ma ana iya yi ta illa iyaka zaka ce da mutum yin sujjada ta tilawa ko a sallah ko ba a sallah ba ba wajibi bace kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda hadisi da Sahih Bukhari a hudubar juma'a yayi karanta wajen tilawa a sujudu tilawa yayi sujjada da aka yi da wani makon ya zo ya ƙara karanta sai ya ƙi ya nuna mutane cewa yi din ba dole bane amma idan mutum zai ko a sallar farla ko a sallar nafila duk guraren da ake sujja ɗin ya halatta mutum ko a farla ko nafila illa iyakan a farla ne musamman cikin hajj tun da ƙarshe ne to in kai ka taso ka ɗan ƙara karanta wani abu na sura to sannan kuma sai ka yi rufi yace wa qara'a marratan fi safari bitit wa zaitun Ya ce wani lokaci Manzala a halin tafiya ya karanta watit wa zaitun fi raka'atul ula a raka'a ta farko wannan hadisin bara bin azim ne yana cikin sahih bukhari shi ma da ma muslim hadisin bara bin azim yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi safari yaqra'u fi salati isha bittin arwar bukhari a ruwar imamun da saiki ta zo da ƙarin firraka a ula ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a halin tafiya a sallar isha'i manzan Allah ya karanta suratul tin wa tin wa zaitun a wacce ruwa ya zo da ƙarin a raka a farko kaga tin tana cikin ausad ko isa tana cikin isa shi yasa al-hafiz ibn hajar yace wannan ce hikimar bukhari bukhari a yanda ya tsara littafin sahih bukhari da ya kawo wannan hadisi na makaranta yanzu an gane sai kuma ya kulla babi dan ya kulla wannan hadisin babi babu qira'atu sallallahu alaihi wasallam fil isha'i bis sajada babin karatun manzala sallallahu isha da sajada ma'ana yanda ake yin sujada to da ya gama sai kuma ya kulla wannan babu karatun manzon Allah a sallar isha'i a halin tafiya sai a bakaniken bukarin ibn hajar kenan ko sai ya ce hikimar bukari anan dan ya bambance maka waccan da manzala ya karanta idza sama'un shaqqat zasta sama'un shaqqat tana cin wani irin sururi. ausan ko isa ausan yace dan ya nuna ma cewa wannan a halin zaman gida ne nan kuma da annabi ya karanta tin tana cin isar ko kuma ausan da mufassar ko shi kuma dan ya nuna ma a halin tafiya nace domin halin tafiya akwai me akwai takfifi ana sassauta sallah a halin tafiya yasa wannan manzala duk da kisarin fasalin ya karanta ta ne a ina a halin tafiya sallallahu alaihi wasallam tunda mahalli ne ya sassauta al'amura to wannan ƙarin na rak'atul ula kamar na faɗa ruwar Imam nasai ce baya cikin ruwar Bukhari da Muslim Al-Hafiz Ibn Hajar cikin Fathul Bari wannan ruwaya din ya kawo ta wannan ƙarin na fin rak'atul ula ya kawo shi kuma ya tabbatar da shi dan bai ce komai akan sa ba kaga alama ce ya tabbatar da ruwa cewa tabbatacciya ce to amma abin mamaki can kuma cikin kitabun tafsir kaga ya kawo ruwa ya tabbatar da ita duk da bukari bai kawo ta ba shi sai kata cikin sharhinsa cewa imamun sai ya fidda ruwa ya cewa a raka'a farko na ya karanta wannan tin din amma kuma can cikin kitabun tafsir shi al-hafiz ibn hajar sai yake cewa da yawa ana yin tambaya kan cewa a raka'a farko manzo Allah ya karanta ko a raka'a ta biyu sai ce ba mu dotar waya da tabbatar mana a raka'a farko ce ko a raka'a ta biyu tace daga baya sai sai ce daga baya sai Allah ya taimake ni daga a a kitabu sahaba na na na Abu Ali bin Sakar a cikin tarjama da yawa a Zur'a bin Khalifa yace rajul ne min ahli Yamama yace sai Allah ya taimake ni daga wannan yace to anan naga ya kawo ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a halin tafiya ya karanta tin a raka'a farko yace idan hadisin bara'un ne shi ma wancan wannan shikenan ba mu da matsala yace in ma dai ba shi bane mun dai samu raka raka'a farko ya karanta to kaga wannan ke nuna ma cewa dan adam tare yake da cika goma ba gashi a can ya karuwa ya tabbatar da amma kuma a nan gaba kuma ya ce an ba tambaya ba mu sani ba to kakan samu malami irin wannan musamman rubutun gwagegen rubutu akai idan ka ɗauka wannan a mujalladi na biyu yake shi kuma kitabun tafsir yana can mujalladi na takwas a ta hannu suka ɗin kina mafi yawa da nuskokin za ka ga haka ne yace wanaha an italatul qira'ati fiha kai manzon Allah ma ya hana tsawaita karatu fiha a cikin sallar isha'i yaushe ya ce wa zalika hina salla mu'adh bin jabal li ashabil isha'a Ya ce wannan ya faru ne lokacin da mu'adh dan jabalin yi wa ashabi nan mutanen garin su kenan ya yi sallar isha'i fa wala alaihim ya tsawaita musu sallah din wannan hadisin mun yi bayanin sa a baya ya zo tarwaya din ne ya karanta musu baqara ya ɗauko suratul baqara fansarafa rajulun min al-ansari sai wani mutum daga mutanen Madina sai ya juya ma nayi bar sallar fa salla ya je sallar shi kadai wanda din nayi wannan bayani din wai suna cewa sallar bai yanke ta ba a wannan ya dora amma mun yi bayani cewa ruwaya mafi inganci ta zo da summa sallama sannan ya sallama shi yasa imam cin shari musulmi ce wannan ne abin da za a dauka tunda ruwaya ta zo tabbatacciya yayi sallama kenan ba akan wacce sallar ya dora ba ya yi salma ya fita daga wacce sallar ya koma gefe yi tasa fa ukbira mu'adun Anu sai aka dai ma'azu labari dangane da wannan saurayi ga abin da ya aikata fa qala sai ma'azu yace innahu munafiqun sai ma'azu yace wannan wannan matashin da ya wani abu munafiki da cewa shi ya je ya yi aiki ko ya gaji yana so ya huta sallar isharsu lokacin ba irin kai sai ma ka je gurin manzan Allah kayi kaga dare ya kare kuma ka zo ka dauko min suratul baqara ya zaci da kansu da sai ma'udu yace masa munafiki ce walam ba balaga zalika rajulu yayin da hakan labarin hakan ya isa wa wannan mutumin da kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akbaru sai ya shigo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akbarahu ya bai manzon Allah labari fa akbarahu ma qala mu'adh ya bai manzon Allah labarin abinda mu'adh ya faɗa fa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace da shi yace da wake ne yace da mu'adh aturida an takuna fattanin ya mu'adh kana so ka zama fitananne ya kai mu'adh a nan ne yake fin nufi da fitina din za ka tsawuta mutane sallah ka kore su ga barin zuwa sallar jama'a Shi ne fitina din anan shi yasa yazo a ruwayar ɗauwila alan nas za ka tsawuta mutane ibina da yace to a kan wannan za a ɗau fitina din kinan fitina anan ne za ka zama fitina ta hanyar tsawuta mutane sallah ka fitine su ya zama sun dina zuwa sallar jami saboda tsoron tsawaitawan da kake sai manzo Allah ya shi ka'ida yace idza amamta nasa idan zaka yi mutane limanci faqara bish bish wa shamsu wa buhaha. ka karanta musu wa shamsi wa buhaha. a wace sallah kenan isha'i wa sabbi ismi rabbikal a'la ka karanta musu irin su sabbi ismi rabbikal a'la wa iqra bismi rabbika ka karanta musu iqra bismi rabbika wa wallayli idha yaksha da irin su wallayli idha yaksha sai manzo Allah ya gaya mar illa din yace fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-da'if wa dhul haja manzala ce domin waɗanda suke yin sallah a bayan kaɗin akwai kabir mutumin da ya girma shekaru sun yawa ko wabba'i akwai wanda yake da rauni haka Allah halitta halittarsa akwai rauni shi yasa zaga a wasu hadisan kamar na Abu Huraira da da, da hadisu Abu Qatada manzo Allah yace kuma wasa'in. ba a hadisin ma'adu ba akwai mara lafiya domin akwai mace tsakanin ba'id da saqim kaga shi saqim a da ba ne raunin bane yanzu bai da lafiya shi kuma ba'id asalin halittar da Allah ya masa ne rauni ne manzala ce wadul hajati akwai kuma ma'abucin bukata da kakka matsanta musu kakka takura musu yasa ce har a cikin bukata ta duniya akwai uzuri kenan saboda wani ya tsaya ne saboda ba da haƙƙin da Allah ya ɗora masa kuma ya tafi bukatunsa in ka tsawaita masa sallah za ka iya cutar da shi kaga in ka kalli waɗannan surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya gaya ma wanda karanta wani iri ne wasu al mufassal ƴan tsake tsaki shi isa malamai suka ce wannan ke nuna cewa baya halatta mutum ya yi karatu fiye da yadda manzan Allah yake yi da kansa Sallahu alaihi wasallam ko fiye da yadda manzan Allah ya iyakance a sallolin manzan Allah na isha ausar yake karantawa kuma umarnin da manzala ya iyakance wa ma'azu wani irin surori a wasan Fasal sai suke cewa ko da za ka karanta wasu surorin ba wa'annan ba to ka karanta tsawon su ya wuce nan yanzu kaddara bakara ma zaka karanta to sai karanta a bakaran gwargwadon tsawon da bai wuce wannan surorin ba suka ce domin shine kamar abin da manzo Allah ya iyakance to sai suka yi wata tambaya kamar shi Sheikh Nasiruddin Albani yace to idan mutane waɗannan da manzon Allah ya lissafa ba'id wal kabir sai a san zuciyarsu suke so a sallolin da manzo Allah yake dogon karatu su kuma a san zuciya suke so kai mus karanta musu mafi gajartar sura cikin sururi sai yanzu zaka ka bi son zuciyarsu ne ko kuma a'a zaka bi tsarin da manzan Allah ya bani sai malal albani ce a nan ba za ka bi son zuciyarsu ba zaka bi tsarin da manzan Allah ya bi inda manzan Allah ke karanta dogon sura yace ko da ba sa so dogon sura za karanta musu ya domin idan aka ce ba haka ba to za a rusu sa nishan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misali manzala a Subahi, dogon karatu yake ko gajeren karatu dogon karatu a azar manzo Allah ma yakan yi wani irin karatu wani lokacin dogon karatu to da a ce mamunka saboda wasu na da rauni ko kala, za su ce a abu in za ka yi mana sallar asubahi kawai ina ɗaya na kalkauta da karanta mana ba za a biye su ba saboda idan aka biye musu anan sai zama wa'ancan hadisan na manzan Allah su kuma an musu ne kenan an rusa su shi ya ce shi ainihin a a a a tsawaitawa ko sassautawa ne suka ce amur ne izafi ko amur ne nasari yanzu wani sallar da ka yi masa ya ce ka tsawaita wani kuma a gurin safa shi kuma baka tsawaita ba kaga amrun ne nasari amrun ne nasari daga za a kalli ya manzan Allah yake a sallah kaza manzan Allah na tsawaitawa a sallah kaza manzan Allah ya tsawaitawa to wannan ne tsarin da za mu saboda inda manzan Allah ya tsawaita da inda manzan Allah ya sassauta idan ka dunkule ka ce wannan kuma shine sassauta sallah ne dan ya zo a hadisin Anas yake cewa ban taba ganin a kaffu salatan wa atamma min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anas yace ban taba ganin wanda yake sassauta sallah ba kuma yake cika ta kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa kafin malam albani Ibn qayyim al cikin littafin sa kyakkyawan littafin nan al-hadith ko ka ce zadul ma'ad fi hada khairul ibad shi ma ya faɗi kwatankwacin wannan magana yake cewa hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarni da sassauta da manzo yake cewa man amman nas yuqatti kamar hadisin Anas dan Malik yace hadisin da manzo yake cewa duk wanda zai yi mutane sallah ya sassauta musu sai Ibn qayyim yace wannan sassautawar amrun ne na sani al'amarin da kawai ka jingina wani wani in ka sassauta wani shi kuma a gurinsa ba sassauta kai ba sai ce to anan menene abin da za a zauna a kansa ya ce za a zauna a kan abin da manzan Allah ya zauna sallallahu alaihi wasallam ce, inda manzan Allah ya tsawaita to anan tsawaitawa za ka yi inda manzan Allah ya gajeren karatu ya ce kai gajeren karatu ibnu qayyim ce dan ba yanda za a yi manzon ya umarni da abu kuma ya saba abu yanda manzon Allah ya ce wanda zai mutane limanci ya sassauta musu wannan ba umarnin manzon Allah bane to ashe in ka ga manzon Allah a asuba ya tsawaita wannan tsawaitawar ta asuba ya sassautawa ce dan bayan da za a yi manzon Allah ya ce a sassauta shi kuma yi ne shi kuma ya tsananta ba zai yi ba yace wannan ba zai yi ba bayan da za a yi manzala yi umarni da ko manzala ya saba ba zai yi ba ashe kenan da manzo Allah ya ce a sassauta sai ka zo ka kalli ya manzan Allah yake tsarin sa a sallah to wannan tsarin na manzo Allah kuma shine sassautawa sallallahu alaihi wasallam dan ba wanda yake tausayin al'umma kamar manzan Allah kuma kamar yanda ya faɗa ba yanda manzo Allah zai umarni da kuma manzan Allah ya saba wannan abun sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga yana bayani dan mutane su gane me ake nufi da sassauta sallah ne haka ba ra'ayin mutane za a kalla ba ba shine abin da za a kalla ba domin wani lokacin za a ga musamman ana rana sai ka ji ƙarra mutum ya ce da liman tu kai maza kai mana ka gama akwai wani taɓa ji ya ce to mu kai mana sallar yan kasuwa wallahi al'azim za mu sallah ne ce liman ɗin to rana ki kai mana ta yan kasuwa ni kuma ce liman ɗin to kai tsaya in ta yan kasuwar za ka yi mu ga mana mu kuma mu fita irin wannan abun ba a jin kunya kowa ce ba sattu mu kun yi mana bayani ita ka yi kuma fita mu je yi wacce ba ta yin kasuwa ba Da kaga ba ba ana izina bane da san da san zuciyar mutane yanda manzon Allah ya shine sassautawar ai shi yasa ma muke cewa gaba ɗayan sauki na addini yana cikin me yana cikin sunnar manzon Allah duk abu da kaga manzon Allah ya ce wannan ne sauki din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi imam al-bukari ya fitar da hadisin imam muslim ya fitar da hadisin haka na imam nasa'i wannan hadisin abin da yasa bamu tsawaita kansa ba a baya mun yi maganganu a kansa hadisi ne wanda zaka fitar da fawaid masu yawa a cikin sa idan ka koma cikin a sharhin bukari na ibn hajar fatul bari ya fitar da abubuwa masu kayan gaske a ciki illa iyaka dai a sanda mai karanta a baya kusan duk na fito da sunaye bayanin su ba mu buƙatar ainihin sai mun ƙara maimaita su ana abu na gaba shine salatul layli salatul layli da malai kawo anan yana gaskiya ya kawo hadisai da yawan gaske karatu ɗaya ba za a iya gama shi ba balle ma mi dan gajeren karatu irin wannan da kamar yadda na gaya muku dama za mu taɓa ne dai za mu rufe karatun ina gani za mu tsaya a nan dan ina ji ma an haɗa sallah ko an haɗa magarba da isha ko yawwa ina gani za mu tsaya a nan dan ya zama mun Allah ya raya mun dawo bayan sallah kaga mun tashi kan gaba kenan za mu tashi kan nukuda ta shida akan abin da shafi sallah shine salatul layl insha Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin